Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke fafatuka wajen yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi saboda illolin da suke haifarwa a cikin al'umma musamman ma wannan lokaci da rashin tsaro ya addabi jama'a. Hukumar da ke yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta ce tsaye take ƙaumun wajen sauke nauyin da ya rataya a kanta. Kuma ƙarƙashin jagorancin shugabanta Muhammad Buba Marwa tana samun nasarori a jihohi daban-daban. A jihar Sokoto kaɗai hukumar ta samu nasarar kame kayan maye da nauyinsu ya kai kusan kilogiram miliyan biyu kuma ta kama waɗanda ake tuhuma da laifi da yawan su ya kai 247 daga watan janairun shekara ta 2022 zuwa yau sai dai kwamandan hukumar a iro adamu muhammad ya ce suna fuskantar kalubale idan suka gurfanar da waɗanda ake tuhuma da laifi a gaban kuliya kamar misali wato akwai abin da ake kira scientific analysis wato abu ne wanda ake yin shi a lab wanda za a proving akan gaskiya wannan abu da ka kama shi abun laifi ne dole sai mun aika lagos kowane mutum ɗaya da za a kai shi kotu sai an kai nashi lagos an yi wannan abun an dawo da shi tukunna mun gabatar gaban kotu kotu ta, ta, karba to idan muka samu ko delay muka samu abun ba kawo shi da wuri ba kotu ta yi magana ta yi magana sai kaga ta, ta, ta, ta zartar da hukunci akan ba mu yi ka'ida ba to ta wannan fannin gaskiya muna da samun dan matsala duk da haka wasu 'yan najeriya na tsokaci akan kamen da hukumar ke yi kamar yadda farfesa tukur muhammad baba ke da waɗannan tambayoyi shin abin da aka kama nawa ne saura a cikin ƙasa nawa ake amfani da shi a cikin ƙasa kuma muna iya ci gaba mu tambaya waɗannan abubuwan fa an dade ana kamawa an kai su gaban kuliya wannan abin damuwa ne kwarai da gaske amma hukumar ta ce tana kona kayan da take kamawa domin ba su da amfani barin su a cikin al'umma har ma kuma da hukuma a Sokoto ya ce sun tsara kona wasu kayayyakin maye a watan gobe wannan magani da ka ga muke ajiwa ba hurumin mu bane mu tashi kawai akai za mu dauka mu je mu kona sai mun bi akwai ka'idoji da ake bi to yanzu mun bi ka'idojin nan za mu destroy din za mu kona magunguna wanda muka kama shekara da shekaru wanda yawansu ya kai tons masu yawa wanda za mu kona to wannan abu za mu yi ta wannan wata da za mu shiga insha Allah har wayo wasu jama'a na ganin ya kamata gwamnatin Najeriya ta karasa ido ga hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi kamar yadda wani mai fafatuka akan lamarin Nuruddin Abdullahi Attajiri ke cewa na a ido a sa ado addiba irin abubuwan da kai suna kawa ka san ga al'ada duk abu guda aka mai da kila goma ko ishirin sun wuce to wannan ba karamin nasara ba ce ga abubuwan da muke ganin na faruwa na kamin nan kayayyakin amma gaskiya akwai bukatar sa ido sannan kuma su hukumomin da abin ya shawa a ƙara karwar da su ne sun kayan aiki. Hukumar ta ce duk da kalubalen da take fuskanta ba za su sa ta yi sanyi ba wajen gudanar da aikin ta yadda ya kamata da yake tana da jajirtaccen shugabanni da kuma ma'aikata sai dai tana neman gudunmuwa daga kowa da kowa domin ƙara samar da al'umma tsarkakakka daga sha ko kuma fatocin miyagun ƙwayoyi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.